A ah, jama'a assalamu alaikum sunana Ahmad na gudu kamar yadda kuke gani yanzu nan a ah, zan iya cewa bayan sallah azhar din nan a daidai kan titin Suleiman Crescent na zo zan shiga Lamido Crescent ina kan babur na jefar da waya ta Samsung Galaxy Note 10 ga ta nan kamar yadda kuke gani a hannunsu wannan bawan Allah su suka zanci wannan wayar bayan sun tsince ta kuma kamar yadda kuke gani suka zo suka ba wa da zaki na unguwar Badawa su kuma na kira wayar a ƙasa da minti goma da faruwar abin gaba ɗaya suka gaya mu inda suke kuma na zo na same su na karbi wannan wayar kamar yadda kuke gani so malam zan so da Allah yanzu da kuka tsinci wannan wayar me yasa ba ku yi tunanin ku tafi da ita ba ku yi tunanin ku mayarwa mai ita ko kuma kuka kawo ta dan a yi cikiya tsakaninmu da Allah saboda muna jin tsoron Allah muna jin tsoron Allah muna karatun alkurani yana maka gabi da cewa ya kamata mu kai wajen wani mai ita a same shi ya zai karɓi Ya aka kuka samu waya. A ƙasa muka ganta mun zo wuce. A daidai ina? A bakin titi nan mun zo wuce. Daidai nan titin Crescent? Na. Kan eh. wajen wancan Daidai inda wancan drum eh. wancan drum suke? Eh. Nan kan titin Suleiman Crescent kenan ko? Nan kuma ga jaccin da za a shiga titin Lamido Crescent. To kamar a cikin ku waye fara ganin waya? ne na fara ganin ta shi ya fara ganin ta kuma na dauke ta kuma da ka dauka baka yi tunanin a'a bari irin kawai akan uku tafi da ita ba babu wanda ya wannan tunanin kamar dai da kwatsin tuwayar kuma haka ku yi tunanin bari ku zo ku mika ku yi cikiya eh, to masha Allah to da farko za mu so mu ji da wa muke tare a ni suna na dalla da abdullahi mai ni ne komanda na wada wato abin da kifi da wada wo drugs and road abuse na shugabancin sha da hana fitocin miyagun kwayoyi saboda haka ina zaune anan yaran suka kawo wannan waya daidai na suleiman krishan din suka ce zaki ga waya na tare ce ka allah muku albarka na ce amma ku ɗan dakata hmm. dan na san mai ita zai kirawo na ka da tsaye da su ka eh, eh, za mu dake faruwa me zaka ce dangane da wannan kyawun da wannan mutane na yi ba musu yadda ya kamata saboda idan ana samun yara irin haka dama abinda yake faruwa shine a rayuwa wani idan ya tsinci wani abu mm. iya gudun ya kawo cikiya mm. dan kar a ce ko na gaje aka shi aka yar mm. ko wani aka je aka wasa ta aka yar to shine abin da yasa mutane yawanci wani sai suka tsinci kaya ba sa so su cikiya saboda gudun irin wannan amma wannan yara duk wanda ya mai ci zai sa cikin wahala to sai dai in yayi da dan yara a su amma duk abin da suke wannan sun yi abin da kowa zai alfahari da su Ko malamin su ya ba su tarbiyya ta kirki kuma iyayen su sun ba su tarbiyya ta kirki almajirai ne almajirai ne eh, tun da wasu yaran ne suka tsinci wannan ba waɗannan yaran bane wallahi wannan wai da tilma sun da tilma sun kashe ta suna layi kaga shikenan abada kuma ba Allah ka ranar rabo ba ba za ka same ta ba saboda haka Allah ya saka musu da alheri Allah kuma ya ba su abin da suke nema amin mamuda eh, wai mamuda mamuda wai mamuda ila akai kuma fa Rabi Muhammad Rabi Muhammad eh. to kamar wata makaranta kuke tunda na an ce kamar ku ɗalibai ne na karatun alkurari muna makarantar malam musu nan badawa a cikin badawa eh. wani yanki a badawa gada unguwar gaya eh. makarantar malami su eh. ɗalibansa ne ku so eh. na gode sosai allah ya saka muku da alheri kuma allah ya ƙara tabbatar da ku akan irin wannan aƙidar ɗabi'a